Assalamu alaikum masu Barkan Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci cigaban mu. Mai suna aƙidar masarautar. Wanda ba marubuciya Maman gani fitar rubuta muku shi, wanda yake zuwar muku daga Dausa ETV Channel. Tare da ni mai gabatar muku Mama Al'ami. A bayan mun tsaya ne a inda siyayi sun sauka a ƙasar Indiya, yayin da Milal ta zama 'yar kallo. Sai kalla kalle take yi. Direba ne ya zo ya ɗauke su ya kai su gida. Minal ganin gate ɗin ya, ya buɗu da kansa, abin sai ya bata mamaki. Fakin direba ya fito ya buɗe musu kofa suka fito ciki suka shiga. Da salama a bakinsu, Yasmin ce ta zo da gudu ta rungume su da ke shi ma jiya suka dawo daga Najeriya. Mamma ta yi farin cikin ganin surukarta har ƙasa Minal ta tsuguna ta gaishe su. Mamma ta yaba da hankalin Minal sosai ta dinga sa mata albarka. Na daidai ta shigo ba a jima ba sai ga Jiddi shi ma ya shigo. Nan ma Minal ta gaishe su nan take suka amsa suna masu farin ciki. Yayi ma gaisuwa gaisawa yi da kakanninsa yana ta yana tambayar Jiddi da jiki ya ce jiki ya yi sauki yanzu ba inda ba na zuwa. Da kyau to Allah ya ƙara maka lafiya. Amin Jiddi ya faɗa. Mamma ce ta ce to tashi ka shiga da ita, ta yi wanka ta huta ta ci abinci. Gwanda kai, mamma ita ma ta hango cikin da ke, mamma ita ma ta hango cikin da ke jikin Minal ɗin. Yarima ne ya dubi Minal ya ce tashi mu tafi. Ya riko hannunta ita kuma sai ƙoƙarin fuske hannunta take yi, shi kuwa ya riƙe kam. Ita kam gaba ɗaya kunya ya ishe ta. Daki suka shiga zama ta ta ce me yasa za ka maka a gaban su mamma, ka riƙe min hannu. kallonta ya ce to ai in dai kam in dai kam ni ne sai kin ta ganin abin da ya burge hannu domin su babu ruwansu ta ce to ina ne toilet ɗin nuna mata yayi ta shiga ta wanka ta ɗauro alwala ta fito shi ma shiga ya toilet ɗin wanka ya ɗauro alwala ya fito ya goge jikinsa ya saka jan lafiya. ya fara sallah ita kam har ta ita addu'a take yi shi ma yana idarwa ya addu'o'insa ta ya ce kina jin yunwa ko kai kawai ta ɗaga masa alamin i to tashi ki sa kaya mu je ki ci abincin ki kin ji to ta faɗa ta mike ta buɗe kayansu ta ɗauko wani dogon riga ta saka ya mata kyau sosai suka fito kan ne suka wuce sai da suka cika cikinsu sosai kafin suka tashi wajen su mamma suka je zama suka yi Mamma ta ce, ‘yata, kin ƙoshi kuwa? I e, mamma. Nan dai suka shiga hira, mamma sai jan minar take yi a jikinta sosai yarinyar ta shige mata rai. dai suka ci gaba da zama a Indiya, yayin da yanzu cikin Minal ya shiga watan haihuwanta. A nan da suke shirin komawa Najeriya har da mamma da Yasmin. Yayin da ya dawo da matarsa da yaransa, shi ma ya farin cikin ganin ‘yan uwar tashi da yaran tare da su. har da surukuwa. Ya ji daɗi sosai. gari da kan shi kai su airport bai dawo gidan ba sai da ya ga jirginsu ya ɗaga. Umma sai da ta yi wata biyu a zazzau kafin ta dawo gida, yayin da aka haɗo ta da masu mata hidima. Ɓangaren ta aka rushe aka mata sabo mahaifinta ya mata kaya. 'Yan Italiyan masu mugun kyau da tsada. Su wala an ga abu ba sauƙi domin sun sha mamaki. Wai Umma 'yar sarki ce. Su lokacin da ta ba su labari ma ba su yarda ba, amma yanzu da suka ga zahiri sun yarda kuma sun raina kansu sosai sun je sun samu umma sun ba ta haƙuri malam ma sun same shi sun ba shi haƙuri dukkansu sun yafe musu yanzu zaman lafiya suke yi kamar ba su ba yarima jirgin su Yarima jirgin suna sauka fitowa suka yi wannan karin har da sarki ya zo tarbar matarsa. zo ku ga murna wajen mai martaba mota ɗaya suka shiga so kuma su yarima da minal da yasmin su ma mota ɗaya suka shiga suna ya samu masarauta Faki suka yaka ka buɗe musu mota fitowa suka yi gaba ɗaya yau masarauta ya ɗauka. Fulani matar sarki ta dawo. Gimbiya zurfa sai da ta ji wani abu ya tokare ta. Iran ta yi dubu ya ɓaci ba ta so a ce Fulani ta dawo masarautar nan ba. Yarima ɓangarensa suka wuce shi da matarsa Fulani ma sashinta ta wuce. An gyara an zuba sabbin kaya masu shekin kyau. Ta ji daɗin haka. Mai martaba ya rufa abu ba sauƙi an jima ba a haɗu ba. Sai da ya yi sarransa ita kanta ta yi kewarsa. Gimbiya Mima tun da suka yi aure da Nuruddin kullum suna tare da juna. Har ta samu ciki mai laulayi. Yana matuƙar wahalar da ita. Shi kuwa Nura sai nan nan yake yi da ita har ta haifi ɗanta namiji, yayin da kuma hankalin shi yayin da hankalin shi ya dawo jikinsa ya fara cin ubanta kullum da wahalar da yake bata duk ta rame ta yi baƙi. Gashi ta samu ɗa mai tsotso duk ya ƙarar da ita, kullum cikin kuka take da nadamar abin da ta yi. Sami shi ta faɗa masa gaskiya ta ce amma don Allah ka hakuri haƙuri ba zan sake ba. wallahi Yarima nake so ba kai ba. Wani wawan mari ya sakar mata ya ce idan kika sake min magana kina son wani kina son wani sai na miki mugun duka kuma ba zan taɓa sakin ki ba wanda ma in za ki yi haƙuri ki dan haka Yarima ya miki nisa in gaya miki ba ke babu shi. A yau ne mina ta tashi da nakuda yayin da Yarima da kanshi ya kai ta hospital ɗin. Waya m suka tafi, suna isa aka karɓi sa aka shiga da ita labor room. Bata wani jima bata sun fito ɗanta kyakkyawa da shi. Zuwa can an jima sai ga wani sabon naƙudan nan ma ta sake haifi wani ɗa namiji Shi ma kyakkyawa. Yara sun yi kama da ubansu ga su farare tas kamar Indiyawa masha Allah. Su kansu nas ɗin sai yaba kyan yaran suke yi. Dan suka kawo mai ma yaran tare da masa albishir 'yan biyu matarsa ta haifa. zo ku ga murna wajen yarima. Sai hamdana yake yi, Nus ɗin nan sai da ya bi su da kyaututtukan kujerun Makka, sai murna suke yi da godiya masarauta gaba ɗaya ɗauka da haihuwar matar yarima ta haifi ‘yan biyu. Mai jego an gyara ta ta yi fensa ita, nan take suka sallame ta suka dawo gida. Mamma sai nan ne take yi yara an musu wanka sun yi fes da su, sai zuwa ganin su ake yi. Mata waziri ma ta zo, da matar Lamido. Shi kanshi lamidan ya zo garin yaran kowa yana yaba kyan yaran. Ranar suna yara sun ji sunan su Hassan da Husaini. Yara sun yi goshi. Mai martaba katuwar ya yanka musu lamiɗa kuma ya ba da rakuna guda biyu kosassu. Shi ma ga aka yanka. An ci an sha mai jego da yaranta sun sha kyau har da babansu ma. Hotuna suke ta yi inna da su uwale da jimmala sun zo. sun zo suna yayin da suke ta shan mamakin yadda suka mu yadda suka ga Minal ɗin ta zamo babban mace mai ji da kuɗi da gayu maman Maryam ma sun zo da Maryam ɗinta Amira da firdaus su ma ba a bar su ba haka aka gama taron suna aka watse mai jego ta samu kaya ta samu kaya ita da yaranta kamar sun yi sari za a zuba a shago tsabar yawansu Minal ta roƙi ummarsa Amira ta zauna a wajensu da ƙyar umma ta yarda wai da ta dame su dan ma kawai ta dame su ne kawai ita ba amira abin ya mata daɗi sosai waziri ciwon zuciya ya kama shi yayin da yake aman jini take aka kai shi hospital amma abu babu sauƙi Allah ya karɓa abinsa wannan mutuwa ya jijjiga martuba sosai hawaye kawai yake fitarwa a fuskarsa mai martaba ma ya ji mutuwar ɗan uwansa hankalin shi ya tashi sosai haka aka yi masa sutura aka kai shi matansa kam matarsa kam ko iya amsa gaisuwar ma ba ta yi haka dai abubuwa suka ci gaba da tafiya yayin da yanzu minal ta yi arba'in amina soyayya suke sha da martubo yayin da ya sanar da mai martaba shi ma ya ji daɗin hakan sosai Amira ta koma gida, Yarima da matarsa sun ci gaba da cin soyayyarsu yayin da suke renon yaransu. Suna shayar da su kuma tana haɗa musu da madarar yara saboda suna da soso tunda ta fara haɗa musu madarar ta samu sauƙi. Mai martaba ya tura a jiya nemo ma martaba auren Amira, Baba ya yi farin ciki da wannan al'amari. Ba a wani sa da yawa ba, don har sadaki sun bayar da kuɗin uwa da uba. ‘Yan biyu a wajen mamma suke kwana yayin da ni kuma na ci gaba da zuwa makaranta. Wannan abu na min daɗi Dan na yi tunanin zai hana ni sai naga ga abin ya zo min da sauƙi. Karatuna nake yi sosai babu kama ƙafar yaro. Mun yi nisa a makarantar. Yara suna samun kulawa a wajen mamma tana matuƙar son yara, gashi sai girma suke yi. Bikin Amira ya zo yayin da sai hidima suke yi Umma ta kira mahaifinta sarkin Zazzau ta sanar masa yayin da suka mata kayan ɗaki masu mugun kyau suka turo da shi. Washe gari aka ɗora auren Amira da Matubu taron jama'a. Yayin Umma sun zo mata da maza an yi biki an kai kaya. Wajenta ya yi kyau sosai da daddare aka kawo amarya washe gari an sha lab. An sha alfaya ya yi kyau sosai yayin da aka kai ma ango amaryarsa. 'Yan uwanta a ranar suka watse. Ango ya sha amarcinsa ya yaba da yadda ya samu amaryar tasa. Har kuka ya na farin ciki. Kyautar mota ya mata ya gyara. Gabaki ɗaya masarauta ya ɗauka. Matar Martubu ta zo da ta gidan miji mamansa ta ji daɗin wannan abun don ta ɗanta ya samu mai nutsuwa ga shi ya aure mahaifinsa baya duniya bayan shekara biyu da wata shida minal ta gama karatunta ta zama cikakkiyar barista yayin da yarima ya ce ba za ta yi aiki ba da ƙyar ta roƙe shi ya bar ta har ta fara zuwa tana gudanar da aikinta tsakani da allah kuma bata tauye wa mai gaskiya gaskiyarsa ba shi yasa ake alfahari da ita yanzu minal ta zama ƙwararriyar barista yan biyu ta jima da yaye su don yanzu sun kai rabin shekara da yaye yasmin da tima ma an yi aure an yi budiri an sha shagari sosai amira ta kusan haihuwa matubu baya bari ta ta komai sai dai a mata har ta wanka shi yake mata minal tana fama da kasala da amai ga jiri da ciwon kai abin yana matuƙar damunta tana zargin ko ciki take da shi Yarima ne ya shigo ɗakin ya same ta a haka ya ce maman Tuwins, lafiya kuwa? Ina lafiya? Ban ga period ba. Ina tunanin ciki nake da shi. Wani farin ciki ne ya lallaɓe shi ya ce gaskiya amma na ji daɗi. So nake ki cika min gidan nan da ‘ya'ya. Ta ce haba kai kuwa ba za ka tausaya min ba maimakon ka ce a je a cire cikin sai ka ce kana buƙatar yara. ko shekara uku ba su kai ba yara suna ƙanana a ce an musu ƙanne yarima sai ya ɓaci ba na wasa ba ya ce wallahi kin ji na rantse kika je kika zubar min da ciki sai ranki ya ɓaci dan ba zan yarda da wannan shashancin naki ba ya fita sa a ɓace hankalinsa ya tashi kar ta je ta zubar masa da ciki wajen mamma ya tafi ya sanar mata ta ce masa lallaɓa ta za ka yi saboda kana ganin ta wahala a haihuwar 'yan biyu to mamma ya miƙe ya tafi Har ya wuce ya dai suka hira da mahaifinsa har ya ji sauƙin abin da yake damunsa. Suka yi sallama ya tafi sashinsa. Sashinsa ya koma ya wanka ya fito. Ko kallon da take bai ba saboda ransa a ɓaci. Shi a ganin shi ba ta son haifuwa da shi ne. Shiryawa ya cikin wasu kaya masu mugun kyau ya bala'in yi masa kyau. Amira yau ta tashi da naƙuda. ba bai faɗa ma kowa ba ya karɓa haihuwar matarsa da kanshi. ta haifi ɗanta kyakkyawa da shi fari mai kama da shi. Sai da ya gyara wajen tsaf ba alamun an yi haihuwa a ɗakin. Ya bulle shi da turare, yaron ma ya gyara shi ya sa mishi kaya. Ya kwantar da shi, Amira ma ya ce ta kwanta ta huta. Sai ta yi baccinta yana kallon su cikin sha'awa da jin daɗi. Suna tashi ya kira mamansa ya sanar mata ya kira Yarima da sauran 'yan uwa. Kowa na shan mamaki saboda ba a taɓa haka a masarautar ba sai yau. Maman Matuba ma da faɗanta ta shigo ɗakin Tiros ta ganin mutane suke a ɗakin har da Minal ita ma sai murna take. Ƙanwarta ta haihu lafiya. Nan dai in barka suke ta zuwa su umma ma an sanar musu. Ta gode Allah da yaranta suke yi aure a guri ɗaya kuma suna zaune lafiya. Rana suna yaro ya ci sunan waziri wato Umar Faruk an yi taro lafiya an gama shi lafiya. Hajiya Zulfa ta je wajen wani boka da kanta ya bata maganin da idan ta sa maganin ma in ta sa ma maganin irima a cikin abinci zai haukace tuburan. Gidan ta je da kanta kula da ake sa musu yarima abinci ta je ta barbaɗa maganin a cikin miya. Ta garwaya ta yi sauri ta wanda Duk abin da take yi kuyangar Fulani tana kallonta ta ce duk abin da kika zuba ke za ki ci. Mata sai bakin mugunta mata sai bakin mugunta Hula gimbiya zulfa ta ɗauko ta juya miyar a ciki a wani abu ta ɗauko wanda gimbiya zulfa ta zuba magani a ciki ta juya mata shi ta rufe shi shi kuma na yarima ta wanke kular ta zuba wanda ta juya na gimbiya zulfa kowanne ta kai musu nasu ɓangaren su yarima ne ya shigo bakin shi ɗauke da salama ya shigo ya same ta ta yi tagumi wani tausayinta ne ya same shi ƙarasawa ya kusa da ita ya ce tagumi me ya faru kike takumi kamar wani baki da gata wani hawaye ne suka zubo mata ya ce subhanallahi na yana shiga rarrashin tare ta yaƙuri lallaɓa ta yake yi kamar wata ƙwanda ya kusa fashewa ihu suka ci gaba ɗaya ya cika masarautar nan da suka fita su ga me ya faru gimbiya zufa suka gani tana hauka tuburan kowa fitowa ya har da mai martaba nan take ta dinga tona ma kanta asiri duk abin da ta yi mai rima da mu mahaifiyarsa sai da ta faɗa kowa na wajen mamaki yake yi na rashin imani da gimbiya zurfa ta yi mamma sai da ta yi kuka sosai mai martaba ransa ya ɓaci lami da kam tafiya ya yi don ba zai mata komai ba ita ta jawo ma kanta ko ma menene an kira malamai sun yi iyayensa amma ba wani canji haka da aka ɗauke ta sai gidan mahaukata haka rayuwa ya ci gaba da tafiya minal ta haifi cikin jikinta 'yan biyu duka mata. Ɗaya ta ci sunan Sunaiha mahaifiyar Yarima ana ce mata Nihila. Ɗaya kuma sunan Umma Nuratu ana ce mata Nihala. Ranar sunan an sha bidiri Naira ta yi kuka ba ƙarya. Gimbiya Mima yanzu abin ya mata sauƙi Nuruddin ya rage mata wasu abubuwan. Sakamakon uwarsa da ta sa baki cikin magana. Bayan shekara goma abubuwa da dama sun faru har da rasuwar Lamido. Mai martaba yayin murabus an ba mai rima sarautar Gombe har da aure ya ƙara. Ba wai don ya so ba saboda ƙa'ida ne in dai kai sarki ne to mata biyu za ka yi ko kuma uku. Sashen Minal na shiga wasu 'yan matasan samarika na gani wanda aƙalla za su kai shekara goma sha uku. Da kuma 'yan mata wanda ba za su wuce sha ɗaya ba. sai kuma wata 'yar shekara bakwai na gani ta fito da gudu ta faɗa kan Hassan ta ce yaya ɓoye ni mami ce za ta bige ni kin mata laifi ne ai kuwa Mina ta ɗauke da bulala a hannun ta ce za ki zo ko sai na zo na zazzana miki jikinki Yarima ne ya shigo da salama a bakinsa suka amsa masa da gudu amma ta je ta rungume dadin su ta ce dadi ka ba momi hakuri dan Allah kar ta bige ni Yarima ya dubi Minal ya ce me ta za a taɓa ta? Dadi, kalli ba ta ji ne. Plus ɗina ta fasa min shi wai za ta sha shayi. To ki haƙuri zan saya miki wani. Ai sai na bige ta. Haka dai ta ba ta haƙuri har ta haƙura. Yanzu Minal yaranta shida, Hassan da Hussaini sai kuma Nihal da Nihal da Nihila da sai Amal sai kuma Khalid shine auta. rayuwa suke yi cike da burgewa cike da burgewa da soyayya yanzu ta ajiye aikinta tana kula da yaranta da mijinta babu abin da ta nema ta rasa masarauta kuwa ana jin daɗin sabon sarki domin yana kwatanta adalci da gaskiya taimakon talakawa ma yana yi yanzu an samu canji an samu canjin wasu abubuwa Humaira ma ta yi aurenta da yaranta biyu, Amira kuma uku da Faruk, sai Fatima, sai kuma autar Siminal. Alhamdulillah. Duka duka nan muka kawo muku ƙarshen wannan labari mai suna aƙidar masarauta. Fatan ya faɗakar da ku kuma ya nishaɗantar da ku. Mun gode.